danna subscribe domin kasancewa tare da sai ku danna alamar kallarrawa domin samun shirye-shiryenmu a yaushe. labarin wani saurayi wanda ya tattaki daga garin bauchi ya zo gurin hafsa idris wannan da kuke gani wani saurayi ne wanda ya tattaki tun daga garin bauchi saboda tsabagen san hafsa idris da yake har ya siyo jc ya rubuta sunanta a baya inda ta wallafa a shafin ta na instagram tana mika mai godiya ga kokarin da ya taso tun daga garin bauchi ya zo kano don ya ganta danna subscribe domin kasancewa ta da sai ku danna alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu a koda